amma ba iyaye mata da yawa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan safiya ta alhamis ishirin da uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan maris meladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar haɓai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da tafsirin wana cikin suratul mujassir za mu tashi aya ta arba'in da tara kamar yadda za mu ji a bakin alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم عن التذكرة معرضين 孤苦的路。 mamaki ga masu karyatar da ayoyin Allah masu fijirewa ga barin imani da alkur'ani Allah na cewa ma lahun mi suka taka ne na suna masu kau da kai an yi taskirafi gabar yin imani da alkur'ani Allah ya san ba abin da suka taka face sai tsauran kai ɗai ka annahum ka ce da su mustanfiratun masu tserewa suke an humurin humurin mustanfira ka ce da cewa su kuma dabbobin daji ne mustanfiratun wayanda suke kyaban mutane suke kyaban cikin gari da sun ji alkur'ani sai su ta tserewa ba su masu su ji labarin alkur'ani kamar yadda idan dabbar gida dabbar daji ta shigo gari duk sai ta ga kamar duk wuri ya ya mutu gaba ɗaya ga alamar firgita da tashi hankali gare ta don ta shigo cikin yanayin da ba ta saba ba to su ma idan suka ji alƙur'ani haka nan suke komawa su firgice su ruɗe su fi mauce fita nisanta ga alƙur'ani Allah ce farat min kasuwara. wadda wannan dabbar daji ta ji kukan zaki da jin kukan zaki to hankali zai tashi an abinci ma take ci to lalle wannan abincin ta bai shi inda yanka take suwa nono ta ji kukan zaki to lalle ta ban sha da diyan nan nono sai da kowa ce ta kai ne da ita da ɗiyarta to haka nan su ma idan suka ji alkur'ani abinda suke nunawa kenan firgiti da tashin hankali Allah ce bal ƙul'ani bai tare da firgiti bai tare da tashin hankali kuma ba shi ne sa musu firgitar da tashin hankalin ba yure da kullum ri'in minhum an yi wuta tsohon munashara ko su dai yana so a bashi takardun aiki ne munashara buɗe yanar domin karantawa abinda suke jira ke dan ba wani abu ba in ba haka ba babu irin wa'azin da ba a mutu ba babu irin jan hankalin da ba a mutu ba to tun da sun yi imani abinda suke jira kawai ke nan tashi alkiyama da za a miƙa ma kowane takardun aiki na ya karanta Allah ce kalla yana mai faƙe su daga wannan mummunan halin da suke ciki Allah ce bal la ya kafunan afira Allah ce tabbas ba su ƙaunar tashin alkiyama ba su yi imani da cewa za a tafi alkiyama ba balle su ji tsoron azabar da a cikin tashin alkiyama Allah ce kalla a'aha wannan kau da kai daga barin imani da alkur'ani inna huzu sami shi ƙur'ani fa tazkiratun wa'azi ne ba tare shi ta azawa mutane ba balle su ce taron ta yi musu nauyi ba za su iya biya ba wa'azi ne mutum ya saurara ya yi aiki da shi don umarnin kai ne faman sha'a allah ce wanda ya ga dama zakarahu ya karanta alkur'ani kuma shi wa'aztu wama yankuru na illa an yasha Allah kuma Allah ce ba za su wasu ba sai in Allah ya ga dama ne ya sa ƙur'ani ya zama wa'azi gare su domin ya ba su zaɓi suka ƙi karɓar zaɓin da Allah ya ba su saboda aka koda sun so sai Allah ya ga dama huwa shi alƙur'ani ahadar taqwa ma'abuci tsoron Allah ne ko kuwa shi Allah ahadar taqwa ne wanda ya cancanta a ji tsoro ya cancanta a kare kai daga azabatu wa ahadul maghfira kuma shi Allah shi ya cancanta da cewa bayi ne gafara Allah shi mana gafarar laifukan mu a nan ne mawa kawo suratun majalciyar za mu shiga wata sura kuma har yanzu da ke magana a ta alkiyama mai suna ma suratun kiyama ɗin gaba ɗaya ana rama sai Allah ce بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا suratul qiyama sura ɗin gurungun Allah ya saukar ya yi mata suna da alkiyamatin tashin alkiyama tashin alkiyama ba ƙaramin alamari ba ne wannan sura ta alkiyama mafi ya ce wato an saukar da ita ne tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka kafin yi hijira zuwa madina kuma tana da ayoyi ɗaya ɗaya ɗaya har arba'in bismillahir rahim da sunan allah mai rahama mai jinƙai muke fara karanta wannan surat Allah ce la uqsimu bi yawmil qiyama ba sai na yi rantsuwa da ranar alkiyama ba gane cewa alkiyama na da tashin hankali da firgici da tono asiri to ba sai Allah ya rantsuwa ba Allah ce wala uqsimu bin nafsil lawwama kuma ba sai na yi rantsuwa ga rai allawama mai zargin ma'abuciyarta ba ran da allah subhanahu wata'ala ya busa mana amana ya bamu mu kula da wannan ran da ya busa mana kan mu kai ta ga halaka amma so nawa muke kai wannan ran da halaka so nawa muke aikata aikin sako da ran da Allah ya busa muna to ita ran har yanzu tana nan tana zargin wanda aka buta ta a ciki ne yana can yana sakon Allah wannan ran na zarginta ran na cewa ya Allah ka raba ni da wannan gangan jiki mai zalunci mai aikata ayyuka na sako mara tsoron Allah randa nan na zargin ma'abuci aikata sako da Allah ya busa ta a ciki Allah ce a yi hasabul insanu Allah na jima'i yanzu ke mutum wanda an kahiri wai zaton shi ranar alkiyama ba mun ya tattara izamahu ƙasa ne gaba ɗai mu har haɗa su yadda suke a lullube su da nama a kuma sa mai rayuwa kuma ya tashi ya rayu yana zaton ba mu iya yin haka nan ne ko ko dai ɓananin yi ne Allah ke bana kwarai kuwa za mu tattara ƙasa ne duk baki ɗaya Allah ce ƙadiri na masu iko muke tare da tattara ƙasan wuya banana ku duk da kanun farauta gaɓoɓin farauta Allah ce duk sai mun daidaita ba wa tattara ƙasan kaɗai ba duk yadda kasan jikinmu suke da gaɓoɓinmu suke to haka nan Allah zai kuma tsara su kuma ba tare da tangarɗa ba tare da kuskure ba idan gajera kike yadda kike nan Allah ke son ya tayar da ke a ranar alkiyama haka nan zai tayar da ke babu kuskure Allah bai ɗaukar ƙasar wani ya je ya hada ma wani idan mai musu na musu ya je wurin ba shi gani bakanikin da ba shi ya tsera mota ba zai hinda injimin mota da ajiye shi wata injimin motar nan kata-kata ‘yan kato ka isko sai kai mamaki yaya za a yi a shirya waɗannan su koma injimin mota a azama mota kuma a tattuwa kuma ta tashi a gani ke wake nan da ba shi tsera mota ba amma in ya gama aikin da yake ya zo wurin shirya injimin nan kusa ko guda zai kuskure na ya sa ta daidai inda aka kwance. to ina ga Allah da shi ne yi halittun gaba ɗaya a ce bai iya mai da ƙasar halittun nan yadda suke kuma bai iya tsara su to wannan kahircin ya kai kahirci Allah shi mana tsari da wannan kahirci malamai sun ce wannan aya an saukar da ita ne akan wani balarabin da ake ce ma'adi ibn rabi'a surake ahmad ibn shuraik da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da tashi alkiyama annabi ya bashi labarin tashi alkiyama ya ce ma annabi to ni ko da na ga tashi alkiyama kiri-kiri ga yana alkiyaman na tashi to ba zan imani da cewa za a yi tashi alkiyaman ba wai ko da ya ga duk alamu sun kan kama na tashi alkiyaman to shi da ba zai yadda ba balle yanzu yana nan yana cin tuwo Allah ya bashi kina cin dabino da Allah ya bashi kina shan ruwa da Allah ya hore mai ruwan kina wakitawa cikin ƙarfin da Allah ya ba da jiki ne amma kuma duk da haka cike wa ga katobara cewa ko da ya ga alamun tashin alkiyama to shi ba zai imani ba a ce dai ba mutum za a yi ruwan sama ya ga ga ya jirku ga iska ya taso ba ba ba ba ba ba ba ba ba alamun ne sun tabbata cewa za a yi ruwa ya ce to ko haka ne ga tashi alkiyama shi ba zai yadda ba sai mu ce to ba yadda ka aka so ba ko ka yi can ko ka yadda alkiyama da zai kata shi. Allah ce bali wani idol insani liyar tura a mamaku Allah ce tabbas yuri idol insani irin wannan mutum mai tsageranci adibu da rabi'a da makamanci ne Allah ke ba abin da suke nufi ya jura yuridu yana so ne ya jura a ba magu domin ya karyatar da tashin alkiyaman gaba ɗai cewa ba za a yi tashin alkiyaman ba ya tsalo a yana yau mulkiyaman ya dawo kuma yana tabbayin to haɗin kake za a tashin alkiyaman faɗa mara ranar tashin alkiyaman ina faɗa muku ranar tashi ba me za ku yi ɗan ba a faɗa maka ba kuma me za ka yi da za a haihe ka sai da aka faɗa maka cewa zaren da za a haihe ka to tun da ba faɗa ma ranar haifuwarka ba to ba a faɗa maka kuma ranar da za ka mutu ka ban duniya da kuma ranar da za a tashe ka tun ba a faɗa ma an kana yi imani ka in ba ka yi oku oh, don kanka mai wa'azi ne ya isar da wa'azi mai jiyarwa kuma ya jiyar shi ne Allah dabara ta rage ga mai hawan kura babu takunkumi in kana yi imanin ka yi in ba ka yi imanin kuma ka bari kai kasar ne Allah ce fa'iza bari kalbasar fa'iza bari kalbasar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان Allah ce fai za albasa ga alamomin nan za mu faɗa maka na tashin alkiyama da ka ta haka nan to alkiyama ke nan za ta tashi ko kan imanin da za ta tashi wannan lokacin ko kaskan imani tare rage gare ka Allah ce idan idanu duk suka ɗimauce wa kasafal kamaru kuma ka shahi hasken wata wajen yi ashamsu wal aka hade wata da rana a wurin hudowa rana gabas take hudowa wata yamma yake hudowa Allah ce to ka kai ta saurare ranar da za ga rana ta hudo yamma to lalle radar wadan babban abu na shirin faruwa rana sai ta je ta yi sujada ma Allah sai ce ya Allah lokacin hudowa ta yayi Allah ce to ta yi gabas ki hudo sai ta je gabas ta hudo idan ranar juma'a ta ce alkiyama ta yi amma ba juma'a gobe ba eh da saura ranar juma'a alkiyama za ta tashi amma wata juma'a ta Allah kaɗai sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labari game da ranar juma'a ranar aka halitta annabi adam ranar aka jinda annabi adam daga cikin daga cikin aljanna ranar juma'a da kiyama za ta tashi ranar juma'a Allah an ci tuba annabi adamu wannan juma'a da alkiyama za ta tashi a sanadi haka kowace juma'a da saniya ta waye sun fi sanshe kama kuka suka yi zakan cewa wannan juma'a ce alkiyama za ta tashi sai in sun ga rana ta hudu gabas tukunan da zuba kuka sun tabbata ba wannan juma'ar kiyama za ta tashi ba dan kofi wacce na iyaye mata da ɗan uwa mata amma da adam babu ruwa ne ya waye gari karin kumallo da mi za a karin kumallo ya walan abin da yaka tambaya kenan babu ruwa ne da tunanin juma'an ko wata juma'a ta za a tashi alkiyama babu ruwa ne amma tun fi ce suna can suna koda suna kukan zaton watakila wannan juma'a ce ranar alkiyama za ta tashi sai rana ta hudo gabas daga hankalin da ya kwanta an tafi a nan sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama ce mal masulu an haɗi alama min sa'ili wanda aka ba tambaya game da ranar tashi alkiyama Ehi wanda ya yi mai tambayar sani da ranar tashi alkiyama ba jibrilu ne tambaya annabi yau da alkiyama za ta tashi ya ce kai ta kama da sakonni daga wani allah in har na sani to kai ma ka sani duk da ni da kai duk ba mu sani ba nan ya ce to jibrilu ya ce to faɗa mini alamomin tashi alkiyama ya ce sanda za ka ga mace ta haifi gidiyarta waɗanda babu ruwansu da takalmi babu ruwansu ma da ɗar matuhaji zanjar suka tafiya turan da za su sun dawo birni su ne ke aza manya-manyan gidaje da manya-manyan shaguna da manya-manyan motoci to idan haka ya faru to lalle ƙananan alamomin tafi alkiyama ke na alkiyama na tana kusa sauran abu da Gambo kai ta yi iyaye mata duk da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam alama ta tafi alkiyama don babu wani annabi baya ne sai tafi alkiyama da shi sai tafi alkiyama babu wani annabi ko mazo da Allah zai aiko saboda haka mu shiga yi mu kan mu ga cewa an daɗe shekara dubu da wani abu har yanzu a ce in shi a alamar tashi alkiyama alamar alkiyama ba lamarin mutum bane da an ce shekara guda nan da na kyakkyakar shekarar ta yi shi wurin allah in ya ɗebi lokaci kai ɗan adam sai ga lokaci kamar ma abin bai faruwa amma kuma yana nan ta tafi allah ya samu ga tashi alkiyamar nan cikin aminci annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duk safiya allah na kimfida hannu ne domin ya tafi tuban waɗanda suka aikata laifuka a cikin dare cikin dare kuma ya hannu ne domin karɓar tuban waɗanda suka aikata miyagun aiki a cikin yini haka nan haka nan kullum babu safiya babu dare har ranar da rana ta hudu yamma to da na shi ke nan an karɓar tuba Allah ta fi tuban mutum ba a rufe karɓa ba ranar alkiyama za ta tashi ko ranar da rana za ta fito yamma da ta zo ta yi sujada ga ubangiji da ce ubangiji lokacin fitowa ya yi sai za ce to koma yamma hmm, yau ba gaba za ta fito ba koma yamma sai rana ta koma yamma ta je ta fito ƙofar da ake karɓar tuban wannan kofar ranar za ta hudo a ciki da ta hudo to ita an gambu ta mai ƙofar tuban Allah ce toron da za a haɗa wata da rana duk mahudarsu guda turannan ne fa ya ƙulul insanu yau mai ilil ainihin mafar wannan kahiri mai tsaurin kai kangararre da ke cewa ko ya ga alamun a kiyama bai yadda da za a a kiyama rannan zai tambaya ina an maɓuya yau ina na za mu maɓuya akwai maɓuya ga Allah ina za a shiga a koyi sama za a shiga ko cikin ƙasa gidan wa ko wani rami ko wani kogo babu Allah ce kalla yana tsawatar shi wannan kafirin Allah ce to ka sani la wazara babu mafaka game da tashi alkiyama ila rabbika yawma idin al a wannan ranar ina ne za a kora ka ila rabbika za a kora ka ne zuwa wurin ubangiji iyaye mata da yan uwa mata wuta ku kora mutane zuwa wurin tashi alkiyama wuta balbalbal tsayawa za ki wutan nan ta cin miki ko ko a'a gudun honfalaki da ake cewa to ranar tashi alkiyama kenan gudun honfalaki za a yi babu ruwan Allah da cewa ai duniya ba ki saba da gudu ba ba ƴan tsere kike ba ba ƴan mai kike ba raka alkiyama fa alkiyama ta duk abin da za a yi ba mu woke iya ko ba ki iya ba ɗan je karyanki daga gudane-gudane kina gani rana alkiyama tsere mata zaki da ce jira ce ce nan gidan kowa na ta kai da ranar alkiyama an taso cikin kabari ga wuta ta sa mutane tsakiya a ce to hayya maza a je madina wurin taron alkiyama da ce allah ban san madina ba ke sani ranar ko ba ki sani ba sai ke san madina babu ruwa allah da ba ki taba yi aiki hajji kin zo madina ce ga yadda madina take ba wa ko ran da ji alkiyama da zai ke zo madina ko ba ziyarar manzo sallallahu alaihi wasallam ko masallacin manzo za ki yi ba a'a kitabi kitabi al-qiyama ran nan shi ke nan an gaba duniya ta tsaya ta kare ita lamari ya kuma da al-qiyama lafiya Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce to ranar da mutum zai mutu wata aya tana magana a kan wannan ranar ranar mutuwa da alamomin mutuwa to an zo an nuna miki kowa zai mutu sai an nuna mai masauki dai in ba za a sai an zuwa an buɗa miki talabijin talabijin dai da muke sani talabijin shi ne sa Allah ke gula wa'azi da duk abubuwan da muka sani don waɗannan ababen da muka sani nan tunyere-yere su ne a ta alkiyama duk da sun bambanta amma iri guda da gani zai da a iya wanda mun saba gani ne can duniya amma na lahira ya bambanta da na duniya na zo dibi mara lahiya in sama shi dibi sama shi dibi ɗan dama shi dibi ɗan hauni shi dibi ko kai zai shi dibi wanda ya togai zai ce zai ko sannan an zo gini guda ɗaya shi ga dimu to an buɗa mai talabijin in jihar nama za ce ga talabijin an buɗa mai shi na ganin bala'i ta cikin jihar nama wala zai iya kau da kai in ya tsura maurin idanu zai iya ɗauki idanu ne in kuwa aljanna ta aka buɗa mai allah ka buɗa wani aljanna ya ga ga ni'imomin da ake gwada mai wagga ni'imar ta wuce ga wagga a gwada mai wagga ta wuce ga wagga a gwada mai wagga ta wuce ga wagga a gwada mai ya kafa idanu nunai. inda shi na iya zuwa da rayuwa ta wannan lokacin da ya zuwa da rayuwa ya fada aljanna yana Allah Allah ɗaya da rayuwar jita da yana ranar tashi alkiyama kenan Allah ce to a wannan rana ina za a kora mutum ina za a kai shi ina rabbi ka yi wa idhanil masa inda za a kora ka a kai ina rabbi ka zuwa wani ubangiji ke ne ba zuwa wani ubangiji kowa ba in kina bauta mai kina mara ba ku hadu kun kuwa ba ki bauta mai eh, ba ki zan ku hadu ke sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da zara an yi mutuwa to ka a sa jirgin a ɗauki maza gawa a kai a sa ta kabari in managar siyasa to alherin nan da allah ajiye mata maza maza maza a kai ta ga alherin nan in kwanu kunyata to bane kuka azama kano. bane an nan cikin idan ku ajiye bane an nan mita wuyayen ku idan mu kunyata ɗan makonya ta kuka cutar ku da ajiye ta ce ajiye har lokaci kaza ana jiran ne ɗan kuwa da khairi madagar tiyata to kun cuta mata don sai ta zo karfare nan tukunna ta fara shan gara ba su alheri don tuka ne a sai lafiya saboda ta mu shuka alheri don mu girbi alheri Allah ce yunabba'ul insanu yau idin a wannan ranar da za a yi tashi alkiyama za a labarta wa mutum da ma kaddama abin da ya gabatar na alkhairi da na sharri wa ma'akara da abin da ya jinkirta bai aikata ba na alkhairi da na sharri duk za a faɗa mai a wannan ranar da ke za a yi wanda aiki? Allah ba zai yi ba mutum ba wanda zai karantar makaranta allo ya tsawon ga abu mai sauki ne ga Allah masu bitan alkur'ani daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma za su zo su zauna gaban mallam kowa da allonai suna karantawa lokaci guda kowa da sura da yake karantawa daban-daban muryoyinsu na tashi alaramma yana saurare mallan na saurare duk wanda ya kuskure cikin su sai shi gyara mai nan tabi kai wuri kaza ba haka da jiki ba kai ko wuri kaza ba haka da jiki ba da da bale Allah sari'ul hisab Allah mai gaugawan hisabi shi cikin yini guda duk za a gama hisabin gaba daya bal al-insanu ala nafsihi basira Allah ce mutum shi don kai ne shaida shi akan kai ne zai iya kafa ma kai ne hujja ya shaida kai ne shaida ta da tayi ko kuwa ba kai ya shaida kai ne mugun ya shaida ya ke baki don kai ne ya ba wa kai da shaida ba sai an kira wani cewa ki zo ki shaida haka ne ko ba haka ba ne rana alkiyama ba rana ƙarya ba rana ce ta gaskiya walau alƙama azira ko da kuwa ya zo da uzurra ko a'a in bai zo da alkhairi ba to uzuran banza ne ba za a karɓi uzuran ba kada ke ya Allah ga abin da ya hana imani da kai ga abin da ya hana in sallah ga abin da ya hana in zauna gidan miji gidan miji da na zo sai na ba miji gwale-gwale dole ko bai so zakan in hita wannan kuma ya fasa haka nan ba sai ki hana ma Allah ba karanta abin ki za ki ga yanar duk sharrin da kike aikatawa miji na son ki kamar shi haƙi amma ki kula mai bala'i dole ta rabu da shi don ba wanda zai yi da shi ba mai zama da bala'i to cuta wanda kike wa mazaje gidan arme to ranar alkiyama don take karanta ki wa ta nan ki makulle shaida akan cewa lalle duk kabarbanin ki daga mutuwa duk ki an sarari irin mazan da ke cuta ba kowane da irin wanda ban da kika yi mai duk zake faɗi da bakin in kin ƙarƙi faɗi sai allah ya rurke bakin sai a toshe bakin allah ce a yau mana fi mala afuwa ne wata kalli mala aidihim wa ba arjuluhum bima kanu yaktubun Allah ce a yau ne fa naqtima la fahim za mu toshe bakunan su sai Allah ce to baki kamar yin ruhi sai baki shi ruhi kai ne don ubangiji na ya ba shi umarni baki adda bakin ba allah adda bakin yanzu in ya so mai sheki biya shi ke nan kan a gama karatu na ke da ke goma bai biya don mai baki ya rike bakin an kuma ke hada shi mai su magana mu gani Allah zai toshe bakin ya ce ina hannaye hannaye su ce ga ya Allah ya ce to bismillah ko da mana abin da ya faru wato kalli mana aibihi hannayen su za su yi mana magana in ji Allah wata shaɗu a kafa rusu gaba da shaida ita lalle haka nan ne kuwa hmm. da mu an kai tafiya zuwa abokan da aure kaza da kwarkwaran da aure kaza da garin wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza rana kaza da duk abin da aka amso aka je aka da inda aka turbude abin da aka turbude da wanda aka sa cikin abin sha da wanda aka sa cikin abinci don gaba ɗaya sai hannaye sun ba da labari shi ba da suna aka yi ba eh? da suna aka yi sai sun ba da labari ɗan ko ba ki su ba da labari da ke je gida da dace shi duk ke su tutu yayi kwarai ko ba mai ne ba ne masoyan ne saboda haka ki amfani da su inda Allah ya halatta amma kai kake sa inda Allah ya haramta shi ke nan an kubuta ranar alkiyama sai su ba ki kyakkyawar shaida a wurin Allah ya Allah da muna taka rukuku da muna taka sujada da muna taka zuwa ta tahajjudi da muna taka kaza da muna taka neje mijinta da muna taka kaza ya Allah a'a duk da tafi da yake kasa mai da ke sai hada yake don wadi zai da kuna ta karɓar da ɗaga mai da sunan da kika ci da ji daɗi duk ya Allah da nuna ta kai da mai abinci in ya zauna duka abinci ya kama sardi sai an sa mai birki to hannaye zai tsohon a wannan ranar sai ki ji daɗi ki ji daɗi ki kare jin daɗi ki ce da na sani ma in ji da haka nan wani zai da wata rashin taɓa hushi kika ce to yau kan to ranar da ki sai ke da ke sani Allah mana tsari da aikin da na sani duniya da alfiya da lahira walau alƙama a zira Allah ce la tu hadith bihi lisanak la tuharrik bihi lisanaka lita'tala bihi inna 'alayka كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة أظن أن يفعل بها فاقرة Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam la tu harik bihi lisanak kada kai tararrawar da harshenka kana buga harshenka kana kada harshe kai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance dan jibril ya zo mai da alqur'ani da wahayi yana karanta mai kamar yaro ne ya zo da allolai almajiri ya zo da allolai gaban mallan ya yi sabon rubutu mallan na karantawa sai shi ma shi ta karantawa shi na bin mallan shi na karantawa a sarce shi na bin mallan saboda ni don kada abin da mallan ka faɗi shi kucce mai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka na shi kai jibrilu na karanta mai alqur'ani zai ta karantawa shi ma a sujjudi bin jibrilu ha a ce azama Allah ya ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ya Allah Allah ya ce la yi da zanaka. kada ka wahar da kanka kai ta motsa harshenka kana bin karatun da Jibrilu ke yi ka kame baki tsaf la ta hada bihi lisanan a ta'jala bihi domin kai gaggawar rike abin da jibrilu ke karanta maka saka wahal da kanka Allah ce inna alaina mun ɗaukan makanmu jam'ahu za mu tara ma qur'ani cikin zuciyarka wa qur'anahu kuma za mu baka ikon karanta alqur'ani ثم إن alaina. bayana sannan kuma mu ne za mu yi maka bayanin abinda alkur'ani yake ne don wasu ababen baka isa da gane ba komi larabcinka sun Allah ya gane da kai ta tukunna musa alkur'ani ya zauna cikin zuciyarka daram sa'annan kuma ba ka iko ka karanta yadda jibril ya karanta da kai sannan abu na uku mai ƙur'ani ke karantarwa wadda kuma duk za mu maka bayani saboda haka fa'i za ka ra'anahu Allah ce idan muna karanta alƙur'ani ta harshen tabakin jibirilu fattabe ƙur'ani ka saurari karatun kai abin da muka ɗora ma kenan ka saurari karatun tun farko har ƙarshe ina alaina. bayana ku nan muni za mu fahimtar da kai abinda alƙur'ani ke karantarwa waɗanda fahimtanka ba ta kai ta gane ba wanda ce zai mu ganar da kai wasu ma Allah bai faɗa ma annabi Sallah alaihi wasallam ba cikin alqur'ani ne kuma Abba Allah bai faɗa mai ga ma'anar su ba dan ce alif lam komai ga wata malamin tafsiri sai dai sai Allahu a'lamu bil muradihi Allah shi yasa abin da ya karbi da alif lam mim saboda ni Allah bai faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana alif lam mim ya sin ta ha ha mim ha mim ya ain ha mim ain sin qaf kafa ya sod duk Allah bai waɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne su ba saboda ka iyaka ce Allah ɗaya ya san ma'anar su kuma inna alaina bayana Allah subhanahu wata'ala ce kalla bal tuhibbuna al-ajila Allah ce a'a ku dai waɗanda da suke cewa ga Allah subhanahu wa ta'ala duniya ɗaya ta sha muku kai duniya ɗaya kuka su rikuna al'ajina duniya kuka so ba lahira ba ɗan ba ka ba duk wanda ke son lahira mai kai ji cewa ba zai imani da saƙon da Allah ya koma wata zaruna al'akira kuna barin lahira ba ku yin aiki domin samun gara basar da Allah aje a lafiyar Allah ce to ku sani wujuhun yau ma'izin naziratun wasu fiskoki a ranar alkiyama naziratun suna cikin ni'ima suna cikin haske suna kalkalniya ga sunan farare ta ranar alkiyama Allah ka sa fiskokin mu ciki wani lokaci fiskokin za su koma haka nan da an ba su takardun ayyukansu sun karanta shekara ta farko so ga ga alheri shi ke nan sai fuska ta koma fara a ta murna ana ta murmushi ana dariya Allah ka nuna muna mai murmushi mai dariya a wannan ranar ila rabbiha naziratun sannan tana dini zuwa ga ubangijinta suna dini suna ganin ubangijinsu a ranar alkiyama ranar alkiyama rana ce mai tsananin wani ciki da murna da annashawa amma fagar mobin ne farin ciki da murna da annashawa da jin daɗi ga muminai to ranar alkiyama ita a ranar murna an tashi duk rikicin da ake ciki da an zo an sha ruwa alkautara a duk sai hankali ya kwanta ina firgitin da ake ciki Allah ya ɗebe ina tsoro Allah ya ɗebe ina tashi hankali Allah ya ɗebe Allah ta ɗebe mana tashi hankali da firgitin rana da kiyama nan duniya ana cewa ana shan ruwa alkautara ko haka ne wani al'ada ta sa hausawa alkawar ya ce kanin shara ko ruwan bakwai ko aka haɗawa ko a ɗaya a ɗaya a ɗaya a ɗaya a cikin gari a sheka a zo rijiya kaza a zo rijiya kaza a zo rijiya kaza a ga allura ko cikin duhu eh? al'adu ke nan kowa da irin nashi al'adu eh yayin sunan duniya ana sa ran shan ruwa alkautara ba ta shi a yi aikin alkautara mana ruwa alkautara suna can suna jira ba ba waɗanda suke jira ba ce zai mummunai Allah ka shashe mu ko san da alkautara take nan garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin gidana da mimbarina fadama ce daga fadamun aljanna kuma mimbari na na nan kusa da ruwan alkautana ba wani wani za a ba wasu kasar da muke rayuwa a da ya tafi Allah zai naɗe ya naɗe ya shimfila kasar da ba taɓa saba mai a kai ba faratas to a kai na za a yi tafi na mu. wanda kwararren babu karyar zai gaskiya ila rabbi zira waɗanda duskoki suka yi ni'ima to suna ganin ubangijinsu ranar alkiyama ɗaya eh, allah ce masu magana magana mai daɗi su ƙara jin daɗi su ƙara jin daɗi allah ka samu a ciki a ce to a kai kuma sauki ko su ce to allah ga mada gare ka eh a ce a kai su nan nan kuma za bace an ba su haɗa su da matansu da suka yi rayuwa da sunan duniya sannan kuma allah ce to kuma za ka ƙari kuma an ba ku ga matan alƙawarci ga matan burin inda ana kishi lahira wani da matan burin da sun ga kishi To da ran lahira babu kishi in kuna nawa game ku ba mai kishin wata ba mai jin wata duk son juna a kai to babu tsohuwa babu matashiya babu baka babu kaza duk hada ku guda eh. da da haka bada alkiyama yana ba da labarin daɗin alkiyama sai a awama babu ma eh, tashi hankali an kwana wadda tashi hankali to awa babu na kuma ke eh, sa ake sassaukawa yan bukisa a bukitai yan bukisa a bukitai Allah kai ma lahira lahiya eh ai tafi alƙiyamar lahiya kuma kai ma aljanna lahiya ya Allah ba don dubara mu da aikin mu ba to ana nan ma karanta mun tambayoyi da aka kawo mu gani to Allah ya saka malam da mafi fice alkhairi da masu sauraro baki daya Mana yau akwai neman addu'o'i da yawa a jiya wata dawar Allah ta bayar da sadaka tana neman mana ya mata addu'a wata ta rubuto addu'a cewa ta gaji da ganin yarta tana zaune gida babu aure babu karatu eh, da sauran su dai malam na kokari wajen addu'a Allah ya karɓa ya saka masa da alkhairi to akwai wata tambaya da za mu fara da ita a yau ta ce mana hukuncin matar da suna gidan haya tare da wasu duk abin da mijin waccan ya sayo sai ya ba wancan. matar guda wadda tana da mata miji ƙarshe hayyarta kiyayya tsakanin ta da mijin kuma suka rabu daga baya ya aure ta to bayan sun shekara tare sai ta nemi ya sake ta ta koma a wancan mijin na farko to sai ya ce zai sake ta sai sun ba shi dubu ɗari kuma sun haɗa kuɗin sun ba shi to malam auren yana halatta in sun ba shi dubu ɗari والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه متى لإيه متى duk bukatocin da ke gaban ku kuna roƙon Allah ka kusa gajiya ka kusa kasala komai a wurin Allah lokaci gare shi da yake na gida take ce ke gaje da ganinta ba ta samu miji ba hukunci Allah ne da kaddara saboda haka a ta addu'a hmm. sannan ke ma ɗin idan ka taya ta wurin bidan mata miji kake bata da dabararta eh in kina da wasu yan uwa waɗanda kike ganin nagartarsu ki nemi don Allah ko armin zamunta a hada da haka na iyaye sun yi ta hada amarmari ko da mutum ka tashi a ce to kai ta harin an hada ta armi da wacce ko kuma a hada mutu an hada ki armi da wani shi kenan kuma magana ta ƙare to yanzu ma ɗin ba a wuce wannan ba saboda haka a zanta gwada ba an ce yaren yanzu ba su karɓar wannan wasu za su karɓa don duk ba a taruwa a zama ɗaya duk bukatoci masu bukatoci da suka rubuto allah ta biya musu bukatocin da waɗanda ma ba su rubuto ba dangane da wannan arzini shakwakiya da aka karanto e tun ana zaune gidan haya daga cikin illolin zaman gidan hayan taro kenan hmm. ya kasance wani na ganin matar wacce eh, wani na ganin matar wani wacce na ganin mijin wacce to akwai bala'i ba ce sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ai hijabi eh ya zan ba mai ganin matan wani da saboda haka abin da aka yi da ya riga ya faru sun ba shi dubu ɗari da ya ce a ba su wa zai yi sauwaƙa masa a yi kuma su haɗa dubu ɗari sun ba shi da ba shi dubu ɗari ɗin na armiya warware tsakaninsu duk zaman da za su yi zama alfasha da zina za su yi in ya kiya ya ce shi fat bai yadda ba a kai shi kotu nan take ita matan ta tashi ta balban gida ne ta koma gidansu har da alƙali ya zama hukunci ta gwanna Allah ya sauwaka sai mu yana rama mutum na tambaya ta gaba ta ce tambayar ba ta fita sosai ba amma dai ta ce mutum ne ya kila kike mutum biyu kuma dukkan su sun rasu malam ya zai zai azumi sattin ne wasu biyu ko ko zai azumi sattin sattin ne sau biyu kuma idan mai ne zai ciyar eh, mekini sattin zai ciyar koko miskini 120 zai ciyar rayuwa na da muhimmanci kwarai da gaske wurin kashin kai babu maganin ciyarwa inda akwai ciyarwa da an mai da kashin kai awa kashin kiyashi inda abinci modu 16 yana kashewa zai na kasuwa da abinci mordu 60 shi ke na awuce wani Allah ce zai son ciyarwa wurin kashin kai ko dai a yan ta koya ko kuma ya azumi sittin saboda haka kowane zai mutu daga cikinsu sai an mai azumi sittin in ya gama na wannan shi tura na wannan gobe kuma in ya gama mutu shi ka taka birki mun mai da rayuwar dabba fiye da muhimmanci bisa ga rayuwar mutum in mutum na bisa hawa dabba ta gita taka birki cikin amma mutum ya gita ta ka mai birki sai dai mutum shi sheka da mu wannan mummu mafi muni abu kenan an karfe ya gita mai ko keke ko mashin kana gani ya taka birki yanzu amma mutum ya gifta ba taka binci don ya san ko ya ije shi iyaka a ce kaddara ta shi ke nan an yami shi ke nan inda don wanda aka kashe maɗan uwa bai yahewa dole sai an yi abin da allah ce a biya jiya. to da lokacin za a san muhimmancin rayuwa to saboda haka azumi sittin sittin zai yi ga kowane mutum Allah ya sauwaka kuma azumin Najeriya ake yi in an ɗauka ba a yankewa in an ɗauki sittin to sai an yi suwa sittin in an yanke ba daga zuwa rashin lahiya ba to duk abin da aka yi ya zube sai an koma ƙasa isimin da ala ramu to sai wasu tambayoyi da suke magana akan kan guda ta farko ta ce malarin Allah eh, mata na zuwa idi eh, mace mai al'ada tana zuwa idi ta zauna ba ta tsalla ta yi tasbihi da istighfari sai ta biyu kuma ta ce mana don Allah tana son a yi mata bayani game da zuwa mata iri don ta ji wani malami ya ce haramu ne wannan tambaya ce karantiya an karanta ta ko an karanta irinta mun yi magana halaccin zuwa idin mata umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya wada manu sai ummu aqiya ita ce nusaiba ya ka'ab yace maza a da mata zuwa idi da masu armi da marasa armi ‘yan matansu da zaurinninsu da masu al'ada da waɗanda ba su al'ada zuwa ta yi ne. Kuma waɗiya ta ce to annabi cikin waɗanda ka ce a yi suwa zuwa idin na wata ko tuwahin sawa zuwa idin nan ba ta da. Ya ce to ‘yar wata ta ara mata, ta nemi aron tuwahin zuwa idin. in aka zo idi waɗanda ba su al'ada su kun idi su yi sahu a yi sallah da su waɗanda ka al'ada su koma ni guda kan su hauce inda ake sallah in an gama sallah addu'o'in da ake yi albarka na jiɗa gare su da natsuwa daga ubangiji su subhanahu wa ta'ala bikin moriyar taron jama'an da ake a fakon idi saboda haka kan mace da ta yarda aka ba ta gida in dai ba shi aka yi toke ta tsaya zai yi wa a wace duk a bar gida kan goba ba kowa ba amma in akwai wanda za a bari to maza a ta zuwa ɗini malamai sun kafa hujja da wannan a cewa mace ba ta zama cikin masallaci ɗan da ke kenan ba gidan ne wuri ba aka ce mace katta shiga inda ake sallah cikin kafin mutane mai al'ada ta koma gini guda to ina masallacin da aka gini ba za ta shiga ciki ta zauna ba sai da in gittawa za ta yi hanya ta fishe ta a shiga wa kofa masallacin a gitta a hita waccan wannan babu komi ko shiga masallaci za ta yi ta ɗauko wani abu ta ɗauko tabarba ko sajjada wannan babu da yi da shiga ta ɗauko ta fita amma dai kar ta zauna an hana mata zama cikin masallaci in tana al'ada ko ta shiga ta zauna ta yi karatu an hana ta shiga masallaci in tana al'ada ta zauna ta yi karatu wallahu a'lam mutane ya tambaya ta gaba ta ce mana eh, menene hukuncin wanda yake addu'a da hausa ba da larabci ba kuma cikin sajada mun yi muku bayani kwanakin baya cewa cikin sallah ba a sa wani yare face sai larabci duk da kabbalan harama da da cikin sallah malamai sun ce idan mutum bai iya da larabci ba ita allahu akbar bai iya ba ta wannan kabbalan ta faɗi gare shi to ina ga yin addu'a da ba wajibi ba shi yasa na ba ku shawara duk wanda ta so addu'a cikin sallah to ga rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan addu'a ta isa addu'a ce bakan damiya in kuma a'a da yaren ki kika son yi ki faɗa ba ubangiji ɗaya bayan ɗaya abin da kika buƙata. to ki bari sai ke sallame sallah in ke sallame sallah ita faɗi mai in kina shekara nan zaune kina faɗi mai ki ta faɗi amma dai ba cikin sallah ba wallahu a'lam to sai mai tambaya ta gaba ta ce malam mijinta ya sake ta sai ki kula sai ta je gidan yayanta sai yayan ta ya kira mijin ya ci mashi maganci an karanta wannan tambaya ko sake rubutuwa kuma su kuma ko da banci. kan tambayoyi na yau suka kawo in ba yau aka kawo gado an karanta eh, su to sai mai tambaya ka gaba ta ce na mijinta bai bayan ta je sallah ta hajjar tana jin inda ake sallar sai tana biyar su sai ya ce lalle bukata gare shi malam zan yi kuma shi zai yi ta hajjar ɗin in zan fara sai ya ce bukata gare shi malam ya za ta sallan ta hajjar musta haɓi ce kuma bukatar mai gidanta kuma fahimta ce to da mustahabi da farilla wani aka gabatar suwa farilla aka gabatar suwa duk da sallan farilla in ya hana ta zuwa masallaci sallan farilla to ta yi sallar ta gida ba zai ta hajji. ta hajjudin nan da za ta yi gabiya ma mijinta bukata to ya yi mata lada so linkin ba linkin bisa ga sallar ta hajjudin da za ta yi wasu faurin sallar ta hajjudin nan ba kuna jin shekarun ne wata ta yi tambaya addu'ar da aka yi ga sallar ta hajjudi domin samun miji ko ba ku jiya ba ko ba ku jiya an kai ko sau addu'ar da za a yi wurin ta hajjudi don samun miji sun wasu bi ɗan mijin ka kai su wurin ta hajjudi to ke kina da dahil a gida ko ki dai abin da gidan ta hajjudi ki roƙi miki eh okay so ga wata inna ta ba da amsa cewa zaman lahiya za ta roƙo an zaman lahiya ka ke biya mai da ke bukata ce na aka samu zaman lahiya in ba ki biya bukatar don wallahi babu zaman lahiya saboda haka miji ya yi dai duk ibadar da zaki wanda ba ta wajiba wanda ba ta farilla ba to sai ke nemi mijinki izini duk da hajji za ki inda ba ta farilla ta ba sai ke da mijin ki izini za ki yi azumi ba ta faɗin laba sai ke da mijin ki izini in ya ba ki dama ki in ya ce a'a to shi ke nan ki bari bai umarni ne Imana ta babba da wasu daga cikin mata ba su sani ba miji ce ya ce yi ki yi bari ki bari kindosan da za a kai ku gidajen mazajen ku haka haka ce ne eh, yi na yi bari na bari ba haka na ta faɗa muku ba ta kuma mutu kuma kuna saba wa yace in za ki ta hankali ki in ce kake da yi kina da bukata kuma su zo har kina tambaya sama da haka mijin ki daidai ciki hmm. ku zan kanta hajjudin ku gida kan dai a bari wannan watan ya wuce zo gaba ɗaya ba a yi ƙarin wata ibada da da can ba a yi ba da zama ta ibada da ba a saba yi ba cikin azumin da musamman goma ɗin ƙarshe to a tsara wannan ibadan domin ƙarin samun falala eh kada a bar goma ɗin su wuce gaba ɗai ba yi wani abin kata usu ba eh amma kowannen ta har bilin ɗin da miji ya nema wani ake alheri ne ma ƙwarai ku na da ake samu mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake masahabai wa fi bud'i ahadikum sadaka annabi ya ce ka yi kwanciyar aure da matarka to za a rubuta maka lada ka yi sadaka sabai suka kama Su ka ce a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya biya sha'awa ta biya bukatar da kuma rubuta mai lada <laughs> annabi ya ce ba za ku kai da lamarin Allah kenan inda ya yayi za a rubuta mai zunubi ko ba za a rubuta mai ba annabi ya tambaye suka ce kware ko za a rubuta mai zunubi annabi ce to haka nan ba da ya aikata halar kuma sai a rubuta mai lada saboda ko suna ce suna ta hajjudi ko kuma kuna ta hajjudi ko gida ladar da za ku samu ta ladar da za su samu ce wurin ta hajjudi din nan da suka ce wurin sallah Allah da ce da alkhairi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 اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من المتقين من النار ببركة شهر رمضان يا رب العالمين اللهم أجنا آخر رمضان في الأمن والسلام اللهم أجنا آخر رمضان في الأمن والسلام يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك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 这个事情。